haba me ake da wannan mulki buhari ya samu a wahala da allah zai sa ni in samu yarinya mai abinci ko mai awara ai zan gyagije he me yake siyarwa zo nawa nawa kala su kan rigata su kan rigata ba nan ba akawun ɗinki ki ba nan ba akawun ɗinki kai salamu alaikum kai ya kai ne me faru dumbulan kake ko dumbulan me me faru nake to me faru kana magana tauna magana magana wa zan saurara to ni ma ita ce ya ta fara mako ni ke me faru abinci to kai ya za a yan wannan yarinya ka tara ta a kwana ka ci mata abinci ka kibiyanta da girman ka da komai godai godai da kai amma nan na tsaya ka ji ni gaskiya ba ni da ko sisi dubu ɗaya take nan ma account ɗina in kuma ya ka bar lamba account ka kai in tura ma ka bata ka ji fa ka ji wata jarfar to ni ma daga cikin wannan hayaniyan nake yanzu zuwa nai ni ma zan samu kuɗin kuɗin ba su samu ba san ma ki fita tabin ja amma zaka ce wani ko in zaka biya ta kudin ta ka biya ta kudin ta wannan magana kowa a cikin ta yake mu <laughs> Allah ya mana